ونادى Fir'aunu fi قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون فرعون giyar mulkinsa ta ɗauke ya yi shela cikin mutanensa cewa ku jama'a duk mulkin ƙasar misra ba nawa ba ne kuma wannan ƙoramu nan nilu ba ƙarƙashin fada ta suke gudana ba shin ba ku ganin mulki na ne, ku san girma na da ɗaukaka ta?